فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشيرن دبير قوة قوة المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبو تيد تاريخ الأدى أربعين دخلوا Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa daga cikin dacewa da muke yi wani biyu masallaci bai min ba ba kuma zan yi karatun ba sai an gyara malan shuru kai kayi ne ba ka tashi yaran nan ba su kimtsu ba wuri mai haɗuwa idan aka zanga in ba haka ba mu ma ba za mu ji daɗin karatun ba lungun can a zuba musu sun yi kusa-kusa da ni haka lungun can bayan kira ne kaɗai ba na san ganin mutum wanda bai yi wanka ban yana wari a koyi shi waje duk ƙarami a fito da shi waje ta inda ba za mu samu mai bacci ba tambaya ne ma an ba wa ɗan shekara goma izini kaɗai yau zai tambaya wancan ya gaza kuma wancan lango suka suka ja daga ko ko ko ina tare da dan borno lambar borno kafa yi wacce bai je ne ba kaga masa masa wasai ne yin in suka yi bacci shi yi bacci in suka yi bacci kan kai bacci ba su zan kora ba dan borno da ke rubuta a zai zakar in ji suka yi bacci wanda duk gadi a bar masa sunan su sai ni bar masa su ba bar masa sunan in dai suka yi bacci hmm, sai ya kwana bakwai bai ba in in yi ba shi hmm? eh, yi wato a abinda ma za a yi kenan ai na goyi ba da wannan shawarar to kome ya tsanyi daidai masha Allah kana wa malamin sha'alam ya ah, wani babi muke ciki kai da nisa fa la yuhibbu man haza sha'nuhu ya ma za a yi ba za a so da wanda wannan so ne al'amuransa ba eh, son Allah ya ai ya zama dole ba kawai ya zama dole ya ma za a yi ba za a so Allah ba wanda ga abun da yi kaza yi kaza shi ike yin kaza shi ike yin kaza shi ke ba da kaza kai ai son shi ya zama dole ya ma za a yi ba za a so shi ba to mun tafi da nisa Hmm. akwai eh, wanda muke shi eh, kita da ake sharhi ita ce a can a shafi 383 layi na biyar daga kafa wahiyar mahabbatun ta kata'ul wasu wasa so ne wanda ina yanke wasu wasu wato lardizar hidimata wato salli alal mafa'idi وهي في طريق العوام عمدة للإيمان ساكر في بكر تكون سمون دوكي وهي محبة تقطع الوصواط وتلذذ الخدمة أينزو أبو الدراع دوكا وتصلي على المصائب هو saboda domin mutum ne muke karantawa ice magana sa to salli me to salli kawar da damuwa da son Allah na cirewa mutum duk wata damuwa duk hali da ka shiga ciki in son Allah ta so ma ka manta da shi ma in dai saboda Allah kake son in dai kana yin abu na saboda Allah saboda son Allah bai da wahala abu saboda kana son to salli amil mafa'ili na sutale ko na kawar da duk wata masiba za su da ai marar lafiya in dai ina son Allah ana ce Allahu akbar Allahu akbar da kawai ya bije sai dai ya miƙe faɗi balle a ce hayya ala sala ha ai ala ba abin da zai masa burki sai dai in kafa ba ta daukar sa in an je an da kuma sai hawaye amma kaga an ce hayya ala sala kana ci gaba da harkokinka kana da matsala tsakaninka da Allah zunubi ya yi ma yawa hatta rufe zuciyarka in dai baka ji wani abu a jikinka ba sai kai kokari kai wa kanka magani tun da kafin ciwonka sai ka da za ka yi maganin kuma ana da yawa haka idan ba rufe ido wani ce kusan duka haka su tunda yan waɗanda za a ce hayya ala yana waje shigo hayya ala yana kan hanya ya ratso wala yan ne ma mutum yana masallaci an ce hayya ala ya tashi ya tafi gida an gama samun matsala an gama samun matsala ga wannan wannan ina da akwai wata ƙiyayya tsakaninsa da Allah baya daga cikin masu son Allah ta kake asali da akwai tushen son Allah a zuciyarsa amma haka yake da shi da shen ne kawai amma bai kama ba daga inda ka musulunta ai kana son Allah kana son manzon Allah amma bai kama ba Hmm. eh a wannan ayi abu a fili yake ayi sau da misali yi za ka je wancan masallaci akwai abin da kanke so ka samu a wurin za ka zo wannan masallaci akwai abin da ya kawo ka a ka gwamna a fili yake akwai wani duk inda yake yana karatun ya gama inda ake karatun a malar kulubi don haka komai zai wa akwai mai hawa keke na kai saboda zai samu wannan karatun zai iya zuwa a kafa amma in ya taho a kasa za a fara karatu to ya kwammata ya cire naira hamsin ya hau keke na sai da ka wannan ya bambanta to ba wannan muke magana ba ba na keke na fin ba ka kalli na nan nake son ka kallo min na fi son ne kullum karatu a yanin shi a tare da ni man son ainihin shi can a yanta kwanai ko a tudun wada nan masallacin ya ake shi nake son a haɗa min da karatu na me muke yi in ma ni nake yi faɗi ya kamar yadda kai kake yi sai dai amma dai ka ɗan yi tsaurin ido in ka gane haka ƙarshen ta jiya haushin ka ka ɗan faɗa min a hankali do Allah yadda ba za mu yi faɗa da juna ba saboda in ba an san da ni lokacin na cikin haƙuri ba ni ma sai ma hawan ƙawara ku ga ku ba ne mu kaɗa a ce mutum yana nan anguwan a ce hayya ala sala ɗan masallacin nan bai zo masa ko kuma a'a akwai waɗanda suke misali in an ce hayya ala sala saboda nan ana yin karatu ya koma ce je masallacin da ba a karatu ko babu su suka fi yawa akwai yaron da kiri-kiri maka ce zo masallaci ce a'a shine gidansa ne yake su gidansa masallaci sai ce to kuranci da ka makarantar mu ka tafi can ba mu zaba duri mu ne in dai har za a kira sallah ba za ka zo nan ba ai ma ka ci amana mu kana tare da mu da baki to ƙarya kake in ku kana tare da mu to za mu dinga ganin ka a sallah in muka bincika muka ga baka zo sallah ba to in mun bincika za mu samu akwai abin da ya tare ka musamman yara yara su ne waɗanda za su yi abin nan amma manya waɗanda ba a maganarsu. su ko kuma wanda ke da yara kai ka turo yaran su zo kai ba ka zo ha haka yadda nake fama da malamai yanzu zan koma kashe na biyu iyaye zan fara cewa wane na ka ma ba ka ne ba to na wane na yara na kaka su kowa sai ya tattaro min 'ya'yan shi jama'a in dai ba mutan mutuwa na ba kuna cikin rikici za a yi ta faɗa ba iyaka hmm? in dai ban mutuwa hmm, wata rana sai ka ko masallaci ina kuwa ne ina kuwa ne na baro su a gida suna nan kan hanyar ce to kada kai hum ala asari koma don ban ga suwa ne ba eh sun gare ka suka tsere ce wallahi na tawo da ruwa tsunan kofar masallaci suka tsaye to nan kana da dan uzuri san tsaya duba sannan kuma rikici ya rage nawa da jama'a na da za mu bi san inda za mu yi musu to kuna ga zan takura malamai ba iya yi hmm? to dukkan zai ka tattaro mai su ko ka gaya min aikensu kai wanne abu ne ya sa ka aike su in kuma baka zo baka yi mana ka jangon ya same ka sai ka kamo hoto bayan ranar da wai abinda wasu mutane za su faɗi a waje wannan ba ruwa na da su ban kama na titi a na na 'ya'yan ba na nan ne yawwa na nan ne na cewa haka sau da haka nan in aka sai hayya ala sala yara ka kama hanya ka fita kai makiyin allah ne dan son da kake walla kalan ne kuma sannan kuma ku ɗauka wanda aka ce hayya alasra ka ga ya bi hanyar gida da ke doga makin Allah ba mu ne muka fara ba abu huraira in aka kiran sallah na jin cikin su da ko abu huraira in aka kiran sallah mutai ka daga cikin masallaci da ce ah, wannan munafiki ne wannan munafiki ne an kira sallah ya fita kada ka ce ne to in yayi sallah fa wani wuri to in yayi menene ne sunna wannan su jaka saboda wa'ancan za mu bar wannan lalace amma ka kawo masu to saboda kana son Allah to salli alil masa'ibi na kawar da duk wata masifa wannan magana sahihun haka yake tabbas son Allah na kawar maka da masifa yanzu misalin ai zaman da kake a nan me yasa kake zaune za ka je ga yan wanka can na hira kana da matsaloli a gida me yasa baka tafi ba sai na zaton son Allah ya zaunar da kai son karatun nan da ake ana maganan Allah nan ana magana shi ya kawo ka tun da ake na haka ne shi ya kawo ka kaga son Allah ya zaunar da kai fa innal muhibba yatasalla mai son yana kawar da damuwarsa bi mahabubihi don da yake so abun so ma na duniya kana kwance kana kwance rashe rashe sai ga wani yazo sai ka biye kake wani saboda wani abu da ya shiga cikin zuciyarka kila yaro ne karami kila babba ne kila wane ne ne wane mutum ya kwana kaza bai yi magana ba amma wani ya sai cewa ne na samu sauki kaga fan shi ne to do Allah ne ya ya san Allah ainihin babu aula an aka ce sallah in aka ce masallaci to ya zama kana nan a masallacin in ba al'amari kahiri ba an kulli musibatin daga duk wata musiba ya sabo biha dunahu ma'ana ba shi ba zai zai abin na ɗansa fa idza sallama lahu mahbubahu lam yubali ainihin ma'ana wannan an kulli musibatin yusabu biha duk musibar da za a fara za ta same shi in dai ba masoyinsa ta samu ba wannan ba musiba ce ba a wurin shi eh, wanda mutum in aka ce maka yau wannan kana son duk wata masifa idan ta auku ba ta dame ka ba sai dai in ta shafe shi in shi ya tsallake ce ka ce shi kenan fa idza salima lahu mahbubuhu idan soyayyan fa ya kuuta daga wannan masifa lam yubali lima fatahu ga abun da ya kubuce masa ko me yake fala yajzau ala ma nalahu ya za a yi wannan a ce akan mace za mu koya ah kawo ta ne aka yi akwai mazaje amma wannan misalin da mace ne mace ce a da aka ji yakin uhudu babanta ya mutu kaninta ya mutu ko dan uwanta mijinta ya mutu ta danno ta taho filin yaƙi an tsaya da yaƙi ta ga baban ta wuce ta ga gawan kaninta ta wuce ta ga gawan mijinta ta tsallake ina za ka yi da yana manzan Allah haka ce yana nan kamar yadda kike so yana lafiya ta ce ku nuna min shi in gan shi da ido na sai ga shi ta annabi ya taso ya mata anan ta'aziyya ta ce to duk wata masifa idan ba ta taba ka ba mai sauki ce kaga ai tana son shi ne saboda Allah ya aiko shi to amma kai ya zama masoyinka sai dai zan kwallo sai dai wafa sai dai fim sai dai menene ba Allah ba ba manzon Allah ba ba addinin musulunci ba wallahi ka ka bai kai kokari ka gyara kanka kafin gobe gobe ta kiyama ki gyara kanki kafin gobe yanzu irin waɗanda za a ce su zo masallaci su zauna a waje su ce suna da lalura su ne za irin wannan son haka muke so kuma sai wannan son fa innahu yana fi mahabubihi iwadan shi yana ga akwai madadi a wanda yake so kowaye ya tafi yana da madadin sa shine iwad an kulli shay'i amma in masoyinsa ya tafi bai da madadi bai da sa wala yara fi shay'in ghayruhu baya ganin wani a cikin komai in ba shi ba a komai ya taso shi masa yin kawai shi gani komai ya taso ko faɗa ake yi harfashin na gittawa kan sha wanda ke tuna masa masa yana tana Allah yana tana manzon Allah wannan aiki yana ainihin abu na saboda Allah ne sau da kanan bai tuna komai aiwada minhu aslan fa kullu musibatin indahu duk wata musiba a wurin mai wannan so hayyinatun sassauka ko hayyinatan sassauka ce idan abakat alaihi mahabubahu in dai tabbar masa masoyinsa ولهذا لما خرجت تلك المرأة لوكتين دو النماتا ما تتفتو الأنصارية المدينة يوم أود tanzuru ma fa'ala bi rasulillahi tana duba me aya aka yi da manzon Allah tana da labari ya ya baci marar bi abiha ta wuce baban ta gashi a shimfiɗe wa akhiha ta wuce ga dan uwanta san shimfiɗe ya mutu makatuli da mijinta ba falam ta tafi inda huma ta tsaya ta kalle su ko ta tsaga shi ko ta game aka yi masa mutu ba wannan ake magana ba ina manzon Allah shi ne ra'asu shi ne jagora shi ne idan ya mutu matsala ta uku to ka ku ai dole ne kaga a shugaba irin wannan son irin wannan shugaba son da in aka shugaba irin wannan son shi ne zai iya tsallakar da mutane inda za a je kamar yadda kun yi ta magana a babu shugabanci eh, a eh, ne ta lokala ko da ba duka ku ne kuke zama ba karatu kuma wani na shiga cikin wani inda kawo ƙa'idojin shugabanci dole sai da kaza dole sai da kaza dole sai an samar da kaza dole sai an samar da kaza mu a shugabanci kawai abinda muka sani shugaban mai neman shugabancin ma shi ma abin da ke isa a gabansa kawai a fashi jagora a daga shi sama ana masa kabbara shi ne shugaba shi bisa an tallahi ya kamata ku san musamman ne muke yi falam taqif inda hawa wajawazatku ma taqulu ma fa'ala bi rasulillah wai me aka yi da manzon Allah faqila laha aka ce masa ha huwa za hayyun gashi nan raye falamma nazarat ilaihi ta duba kuwa kai sa'a shi shine qalat na'ubad ce kwata kwata ban damu ba ba komai idza salimta halaka man halaka ba komai in dai ka kuɓuta wanda ya mutu ya mutu halaka ban halaka wanda ya mutu ya mutu inda kai ka tsallake shi kenan za a koma zuwa wannan fada an gama an rama in ma maza ba sahiwa ba ta kawai za su je su rama banzan Allah to dole in aka samu irin wannan sandin malam dole ma ka tashi dole tafiya ba za ta yi ba sai an hada da masa duk wani barde da kaje a duniya akwai mace gabansa mace ce ke tsaya bayan shi ita ta karfafa masa gwiwa kamar yadda manzon Allah Khadija ta karfafa masa gwiwa shi sa ka inda kake so irin ka musifa bai samu su ko tsautsai bai samu irin ka Abinda ka zo da shi gaskiya ne walau lam yakun to zaga hisa yanzu kun ga dole ne na ku canza ba zai yiwu tafiyan nan ta tafi ba ku kuna daban ga alƙillar ku can mu ga alƙillar mu nan ba zai yi ba shi yasa dole a yi karatu da ku sannan kuma an yi karatun nan dukka ba mu haukan karatun ba yanzu ne muke so mu haukan shi duk ba mu haukan mu abu ne da muka sani ba dama a ce maza su kai inda za su kai ba tare da matansu ba kuma mata ba yadda za a yi ake su tashi su yaƙa musulunci ba tare da maza ba wanda bayyowa sai dai a yi a wani addinin amma ba musulunci ba maza ke aiki mata ke da'amawa saboda haka nan nan daga cikin ku da iyaye da mazaje yadda dai maganar ta taso yadda muka tason wa malamai to ba mazaje da yawa kowa da zai an gama ta in ma nan da ba su zo ba sai in haƙuri da karatu in na zo zan yi kace ce ba za ka yi mana karatu ba matan ka ba su zo ba matan ka ba ta zo ba ba za ka yi karatun ba ba maganan ku ce ba zan yi karatun ba da dariya a za ku je ne da gaske ko kuma ka fashe ta ka nemo mai zuwa ko ka zauna haka tun da menene idan shugaba bai miƙe ba ba wanda zai miƙe ita ba za ta iya zuwa ba masallaci ba to shi nan ka haƙura da ita in ka gaza ka nemo ka nemo in ko ba za ka nemo ba shi nan ka zauna haka ba komai mu je tafiya mu mun san inda duniya ta za kai ba za mu ce mara aure ba zai mana limanci ba mai ta limanci mu dai a ce mu zo mu zauna ba ma tukkato ba mu yadda ba da wa za a yi koyi ina ‘ya'yanka ina matanka hun ula'i da Duk kai tana waye ne da zuwan ula'i ala aka yi alali ba sa domin ne wai tafiyan na ba da gaske muke yi ba nan tabbayan ku ne eh to ku dole ne mu ɗauka mu tafi ga ba wani wanda zai kawo na ba mun yadda gaskiya ne mun yadda menene to ba mu ce ma za mu matsa wani ba kan mu muka ce za mu matsa wani na ruwan wani da mu muna son mu ga tarbiyya ta ke ba za ta ke ba sai an samu wannan sai an samu wannan sai an samu sai an samu an tsaya ba magana ne mu taron watsa ba mutum mai fara tattali ya fara tsanadi ya samo kayan shi kafin ni an kunce ya isa ka tun da ka kafa sai ku kawo wani wanda matan shi na zuwa kullum kullum ni ma ga dama zauna a gefe in bakin cike ishe ni in bar garin in kin sa uwa duniya ci gaba da bautan Allah haka tun da ban nasara ba min لم يكن walau المحبة من min ولو لم fil من ko da babu komai ba wata fa'ida a أطوية illa hadhihi fa'ida sai wannan fa'idan da aka faɗi wahada la kafa biha sharafan ta isa daraja in babu wani abu sai irin wannan ɗaya irin kwasan-kwasan abin da wannan baiwa Allah kai malan ya isa shara'a tarbiyya annabi ya ci nasara fa innal masa'iba lazimatun lil abdi musiba dole ne gabawa la mahida lahu anha to amma za su da yanzu mutum bai jin kunya ce ban da lafiya ban zama masallaci lafiya ba za ka yi ke to sai dai ka zauna ko tanka masa ba za ka farka masa ba za ka dan lafiya da zo masallaci ba to da ka zauna gida ka warke shi maganar banza ba ki da lafiya kina gida to da kika zauna gidan kin warke kin zo na gida kin ci nama mutane da ma za ki sa'a ki zo masallacin ki mutu a masallacin da kin bar wa da kin bar tarbiyya wa yayanki ko da ba ma kula sosai in ban da ba za ka ba matar da ta aihu a makaranta ya isa ita za a daga dinga buga misali da ita ban gaya muku sunanta ban gaya muku garin kuma ku je ku nemo da kanku ta zo a aje ta aiki ba ta ce ta samu wata kaza yanzu ita za ta je hutun aihuwa aibata da ta aihu kwanar kafin kwana baka ta makaranta to da za a iya samun irin wa'ina su ihinsu ne za mu dinga buga misali da su son karatun son addinin musulunci son wuri son kazaɗe don dai wannan ba hidiman kwali takewa ba domin kwali kana gida ba ya baka kwali kwali za a ba su sami jami'a ba ana ya baka takardar mutum ba zai je biya kuɗin ya biya kuɗin jar sau yaya hajiya za ki rubuta da ƙarshe ko a rubuta maki suna a za a rubuta da kai na taushe kenan akwai an so shi za a bayar a allo in zo ba za ki iya ba ki bare wani yanki hankali ke karatu yanzu cikin kan karatu karatu ne don Allah zo kai karatu min gilafin ila gilafin in kuma ba ka son Allah shi kenan sai ke dama son Allah ka zama sama ne masifa dole ke ciwo dole ne dole ka ciwo dole ka shiga masifa ba masifa ba ba ciwo ba za ma ka mutu karewa sau da kana yin dai kana son Allah da gaske to za ka samu irin wannan lazimatul lil abdi la mahida lahu anha wala yumkinu daf'uha mithl mahabbati ba a iya tawadda masifa da irin son Allah duk abin da kai maganin masifa tana nan amma an kafa son Allah sai ta kau la yumkinu daf'ul mafa'ili ainihin mithl mahabbati irin son Allah wa haka ba masa'ibul maut yayi haka masifan mutuwa ma son Allah kan sa ka ba ka ji ta Kuwa ma ba da hada abin da zai zo bayanta innama tufashilu wa tuhawwinu bil mahabba ana sauƙaƙa mutuwa ana sauƙaƙa ciyo ainihin ta dalilin son Allah wa kadhalika masaibul qiyama yo ai haka masibun qiyama ma ana kawar da su akan rage su ta dalilin son da kake wa Allah ai bala'iku ba za su yi azaba wa mai san Allah ba ta ina ba su yi masa azaba sai dai son nan Allah ya sai shi a zuciyarka kai in kana son ka sani idan ba ka son Allah ya sani sannan mutane za su gane kana son Allah da gaske in kana son da Allah da gaske za mu ganka kana aikin Allah ba ka gajiya aikin Allah in ku ba son Allah kake ba za mu ganka kana dokin ha aikin Allah ana sai ga aikin Allah ba sai zai kama ka wa a'azamul masa'ibi musibatun nar mafi girman musiba musibar wuta to amma son Allah na rage ta wuta ba ta iya kona mai son Allah a zuciyar da Allah ne a ciki ina ba ta kone ba zai mayar da ita bardan wa salaman ba ga annabi ibrahim wa? khalilullahi wuta ba ta kona shi ba saboda san Allah wala yadfa'uha illa mahabbatullahi ba mai kawar da wuta ta lahira ta azaba sai san Allah wahdahu wa mutaba'ata rasulihi sallallahu alaihi da yin bin manzon Allah jama'a fal mahabbatu son Allah aslo kulle khairi fi duniya wal akhirah shine tushen duk alheri a duniya da da lahira son Allah kai Allah ka ba mu son ka kama kala samnon zahabbal muhibbuna lillahi bi sharafi duniya wal akhirah hai masu son Allah sun tafi da girman duniya da lahira sun mallake shi masoya Allah فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متن ناتارد وند إكيسو صدق على النبي يوم القيامة في الدنيا والآخرة نيه amma lokacin da hali ya kai hali gobe kiyama sai ka tsinci da wanda kake so idan kuɗi kake so sai ka tsinci kanka cikin zinarori amma kafin ba su da ba za su ma amfani ba ta idan ɗan ƙwallo kake yi so sai ka ga an tashe ka cikin ƴan ƙwallo na amerika da na ingila da na saudiya da na rai duk ɗaya da ƴan ƙwallon nan ba wasu ƴan kwallo musulmai ba in can ba musulmai ba duk shege tsare ce. sai a tashe ka tare da su idan yan dirama kake so gobe kiyama hankalinka ya kwanta za ka tashi tsakiyar yan dirama in mata kake so yan dirama za ka sa shi tare da su kamar yadda tun da za ka cika ne da sansu duk wanda ka gaina kullum ce ina sauraron wannan wakan da ita zai cika ina tun a wani wai eh, ina cewa ga wata za ta mutu a asibiti tana ta ana danne ta tana ho hoti ho an yi hajjin wakan indiya ne tana fasoma ana danne bakinta tana buge bakin mutane lokacin mutuwa ta zo ta kuri da shi ta jefar da shi tana hote ho a haka ta suka tana hote ho haka za ta sashi gobe kiyama tana hote ho wankan nan da kake so ka cika ko da za ka iya zama cikin mutane da munafanci kana son Allah kana son manzon Allah kana son alƙwarai kuma ƙarya kake to wancan na zuciyarka a kan shi za ka mutu ba wanda kake nuna mutane ba jaman jama za ka ɗauki ƙurari tiliyan tiliyan za ka ɗauki disamban zan Allah tiliyan tiliyan za ka ɗauki bayani za ka iya tiliyan tiliyan kuma ƙayya sake zuciyarka akwai wani abu a ciki to wannan abun zuciya zuciyarka da shi za ka mutu Allahu la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila khalqikum bal yanzuru ila qulubikum zuciyar ike kallo me a ciki ba gababuwanka ba fahimma Allah ta'ala don haka masoya Allah na tare da Allah gobe kiyama shikenan wannan shine waccar gaban to salli anil masa'ibi ko ya sace ba kai ce gaskiya ne wannan wa qawluhu wa hiya fi tariqil ulumi qawami umdatul imani kai cewa wancan baitin abba ah, ku baitin ne ba wa hiya fi tariqil awami umdatul lil imani a hanyar awamu wannan sun da ake magana na awamu ne son hawasu ya zai yi mu Allah ka ba mu na awamu ma mu ji muna wa Allah irin wannan son kalamun kasirun ne shi ke kai maganan malam fa gaskiya ta takaitu ta gaba magana ce gaban jiya wannan irin wannan soso ne na hakika na manyan ne fa ha amudul iman ainihin wannan so ginshikin imani ne ba hanya ce kawo mu ba wannan so amudu dole kuwa sai a sami shi amudul imani wa umdatuhu da shikonsa wasa kokai shine ƙaurin imani shine ainihin filar imani su ne filolin imani in mun kira shi haka domin ginshiki a yau ba kuwa ya san ginshikin nan ba inda in za a yi rumfa kaga an sa wata dirka ta rike sama an sa wata tsakiya tana rike da can sama ta tsaga ta sama an sa gefe-gefe an sa dirafu sannan inuwa a nan a ciki an yi jinka a sama to wannan ginshikai wannan eh, ginshika za ka ce masa ginshika wanda suka rike kan ɗaki ko kan boto to imani haka yake umdodi ne na da yake da suna son Allah ita ce ginshikin imani a birni a ce ita ce fila imani kana son ka ga fila mai kyau kar ma ka kalli filan masallaci ka dubi filolin gadan nan ta kawo ka sauka wani lokaci ka samu wani lokaci duk da dai in ka an hana fashin za a iya kama ka to amma kila inda yadda za kowa daga cikin tashin nan ka fa motar ka daga can ka zo ka kalli filolin nan in ka kalli filolin nan sai ka ce o yanzu wannan ita ce son Allah ita ta rike gadan nan tirela za ta hau tifa za ta hau katafila za ta hau menene ma za ta hau a tsora mota motoci su bi ta kai su hau malam komo ga nan ba ta yi filan nan ba ta san ma wani ya bi ta kai ba ba alama ko kaga tana haka tana jijjigawa to wannan in ka kwatanta shi a musulunci shi ne son Allah a addinin musulunci kuma kafin filolin nan su ne gadan nan idan babu filolin nan ba gadan to haka son Allah yake lamarin babba ne sai dai ka nemi yadda za ka yi amma ba abin da za ka ce to zan yi ya kokari na a ka neme shi haikan sai ya tabbata gare ka umdatuhu wa saquhu alladhi la yaqumu illa alayhi wanda musulunci ko imani ba zai tsaya ba sai da su ba dama ka samu imani a tare da kai ba ka son Allah fala imana بدونها البتة babu imani in ba da wa'annan filoli ba kata wa innama anna muraduhu muraduhu manufan asalin mai littafin هذه المحبة الخاصة وانا اتسي محبا تما محمد وانا دمبا باتا وان با طريق الاوام بني با بل طريق الخواب التي تنشأ من رؤية النعم واتتكتا سوا داتا هنيا غني النعمة hiya umdatu imanil awami abunda yakan taso in ka ga ni'ima son ita son shi ake ce masa haka wa ammal khawasu fa umdatu imanihim mahabbatun so ne tansha min ma'arifatil kamali daga sanin kammala Allah bauga da ya tashi kawo abubuwan da zai sa son Allah a muktasar eh, hmm? min hajjul qafidiyya kaga dubi abin da ya kawo ai halittun Allah dinga kawo ka kalli umbai ka kalli mutane ka kalli kaza ka kalli kaza ka kalli kaza yadda Allah shi wannan shi ne hanyar da zai karfafa maka son Allah ka kalli tun daga ainihin zarra tana ce maka ni fa Allah ne ni fa ba ni samar da kaina ba to kallon irin wa'annan halittu kan karfafa wa mutum son Allah a zuciyarsa sanin aikace-aikacen Allah rububiyya na ƙarfafa wa mutum kan Allah eh, ma'arifatul kamali wa mutala'atil asama'i da karanta sunayen Allah a ainihin wasu fati da siffofin Allah shi isa kake ganin mu'attalai bai da za isa so Allah duk wanda ce Allah baya sama Allah baya ji Allah baya gani Allah baya kaza Allah ba kaza da Allah gaba ɗaya ya sane a wurinsa bai da kafi tare da shi ta yi sa za ka ga wanda suka kawo wannan aƙida in an bibiya an bibiya asali daga yahudawa take in ka biyo daga kan jabin malamin sa ja'adu ja'adun bai yahude ne wanda bai yahude ne bi ma'anar kalima ya zama musulunta ne kamar yadda za a ce maka shi'a in an tafi an tafi tushen wanda ya asasa ta abdullahi bin sabawa kai dai da zuwa kawai sai ya rarraba ta nan suka watsa suka bi kaza wannan suka watsa suka watsa wannan suka ce su yan kaza wannan suka ce amma asali shi ne wanda ya kafa shi'a kuma ittifaki ba yahude ne har su shi an sun yadda ba yahude ne ba ma maganan a tambayi musulmi kaɗai ba har shi an kan sun ka tambayi su sun yadda ba yahude ne in ma sun ce ba su yadda ba sai a ɗako ga malamin su ya faɗi a littafi kaza ga malamin su ya faɗi a littafi kaza ba ma ma ka tambayi ɗan shi an angon ko ce maka ba haka ne ba shi ma mu fari ne ga littattafan su sun tabbatar da haka ka dubo a ce a fil zani ba wanda muka yi goron sallah da shi ba ɗayan wanda muka fara yi wasifatu wallahu a'lam wannan magana an ɗebo ta a tariqul sai kana iya komawa littafin zai daɗa baka nonki yanzu za mu gangara gaba mu taɓa al'asababul jalibatu lil mahabbati wal mujibatu laha wato wannan son Allah mu yanzu ne muka fara karanta shi amma abu ne zamani ya kiyata a kai tun da ƙashin baya ne na addini yadda zai ba yanzu muka fara shi oh, abu ne ana yin sa tun lokacin annabi ga ayan ƙwar'ani suna cike da magana ya hebbo na hunka hubbilla saboda kanan hanyoyi masu janyowa wa bawa son Allah akwai hanyoyi masu wajabta masu saukarwa da mutum son Allah masu saukar da son Allah in ka bi hanyar nan za ka ji kawai son Allah ya rufe ka ya baibaye ka wanda su ne kaman hanyoyin kamar wasu makasa ne za su rakito maka son Allah zuwa gare ka Na naka babu aljalibatu lil mahabbati wal bato laha masu saukar da munziratu lil mahabba shi a nashi bincika za ku gani tafafan bayan Allah fashi ke da a matashi wahiya ashara hanya wajen goma ne shi yadda ya kawo a dunkwale alaba shakina daya tana iya kakkasuwa za ka iya kakkafa amma shi ya karaɗe ya je ya dawo tun da kaga wannan karatun madarijo ne ya bi ya dunkule su wuri guda daya karatun exil ne ba mu zo kai ne ba dare ya yi sai kenan in yawon sallah suka ce za su tafi gida wasu ma suka fara tsaya kafin ya so mu tsaya sai gobe su eh ba sun dawo tun da karatun in yawon sallah ne exil ya zo wannan wani abu da daga da babba ya fita haza kharijun anil mawdu'i ya fita mawdu'i to daga nan wancan iksiru karatun yan yawon sallah yan yawon sallah sun tafi gida sai sun dawo sai dai ka nemi kayan ka ta wata hanya shi ke nan bayan ashara ahaduha ɗayansu قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه وتكرتم قرآني كن غنم بكرتم مصابقة ba karatun musabaka ba karatun musabaka ka iya karantawa ya zama ka zama kamar kafin in an danna ka kawai za ka yi ta sai da yan daga yanke tsayanan a tura gaba ri irin kasa ɗinmu na da daga nan ainihin sai ake to a danna nan wani sai ka ji a ɗauka rau rau rau rau wannan ba karatu ne ba irin wanda annabi koyar masu koyar da ƙwar'ani gaskiya ku canza karatun ku sai dai ba sai ku za ku je kun ce ne ya to kake so mai kun kowa sani irin karatun da za a samu wannan ba irin wanda ake ba maddacin ƙura'ani ɓarawo maddacin ƙura'ani mazinaci maddace ya ka tana zina maddacin ƙura'ani tana sauraron dirama ah, hadda ba ta yi ba wannan yar musabaka ce sai dai musabaka karatun da za a yi ko karatun sauka sai dai yan sauka su yi ta sai fafafafafafa in an yi sauka an gama shi kenan a zo kiyamun laili ba ɗayan da yake kiyamun laili har da ƙurani da ban kiyamun laili yana amfani ka ka Allah shai gidanka kana da alaran masu ya kufa biyar amma ba za ka je amo da daddare ba mazamu zako kana je a gidanka kana da mahaddata inda wannan yan bogin ne kana da su a ce can ga wata can ta tsaya ta abun nan gidan ya zama kamar wani gidan abu huraira akwai wata wurata ta samu wanda da ba ba mu mai da gidan na gidan abu huraira a mai da gidan abu huraira ce wallahi ne wannan tambayar ma na ji daɗin ta ko ƙarya ne aka ce ta zo ta same ta mata ce ta ga mai mai da gidan gidan abu huraira to yanzu muskilan mijin ake tsoro a tsara a haɗu yanzu wa zai fara abu huraira shi ke fara wuturin shi da da ƙarfe kaza zai tsaya fafafafafafafa lokacin zai zai tsaya ala bashi daga nan matar ta ɗauka ita ma pop pop je wuri kaza ta tsaya ta ɗauka sai mata abu amma ya kai ne bu ɗauka abin nan sai za su mai da gidansu gidan abubuwa ya muku ko tunanin mai da shi gidan abubuwa su gidajen mu kwanan ba da bambanci ke gidan abu jihar kawai dai ba daɗin shi ba tv ke kallo ba gidan da ake kwana da ke da ne bambanci sa gidan abu jihar ya'yan abu jihar ne ya'yan abu jihar ne dirama danne danne kalle kalle wannan idan qur'ani ko duniya ba za ka ta ba da kalle kalle duniya wannan madarar duniyan ka ce kana son kuɗi a duniya ko za ka mulki a duniya ba a samun mulki da kada kada to da kanan karatun alkur'ani bitta dabbu da tadabbur yana son kwaton kwatin karatun dabbari ba a gani ba abubakar aljazairi rahimahullahu an yi ce e, bi aya biyar duk wata kalma da take dauke da dogon magana sai ya saukar da ita kafa ga ma'ananta wannan ga ma'ananta wannan ga ma'ananta in an dunkule ga baki daya ga abin da ayoyin ke nufi daga cikin ayoyin ya zai tsora maka hanya suna nuna mana kaza suna nuna mana kaza suna nuna mana kaza in ka bar duk abin da ka koma ka kalli ayoyin da kanka ka gane na ce ka gani ya ka samu daman tadabburi ashe kenan kaza ashe kenan kaza ashe kenan kaza ba karatu ne da za ka yi ba akwai karatun neman lada wannan ana yin sa a munasaba ne misali yanzu ka tafi umra to ya kamata in ka je umra ka ga sauna za ka sauka alburani nawa za ka sauka a makka ai ya kamata a makka a ka'aba ka yi saukan ƙwarane ko da uku ko da kaza mu mun ji hajji da gari da ya gaddali muka je muka yi sai dai Allah ke karba Allah gani zalika mabalaguna min al-ilmi abu da muka je muka yi kenan irin ilimin mu amma dai ni dai ban yi sauka ko da ba banda kam ni yanzu ne ko kaka kare aina na fafata ka je madina a ce ya kamata da ka je madina ka halka na yi kwana takwas din nan amma tunani bai zo min ba in karanta ƙurani sai na sauka in ta hau gida ba kai da eh eh lokacin da aka ai karshe ne yayin da aka abuna na kallon abuna din amma in yanzu ne nan na ma ta fi aikin haji da wanda na sani inda zan je wani ce muna zuwa da ce to kama gaban ka ba mu shiga mota ɗaya da kai don kan kaje ka dame ne dama a can eh alajan to in ba haka ba garaje za ka je ka yi duk haka yake in ma baka je ba za a sai maka tambayoyi marasa amfani maimakon ka zo ka yin tambayoyin a gida irin yanzu ba zai maka tambayoyin sai a can ki biyo ka sanar da ni sanar da ni allin ni ma allah makalla. in ka kore shi sai maka ka ka saba wa annabi ibn umma maktum ya zo ya sami shi kaza kaza lokacin za ka je mana suna kama ayi kuma duk ba ta ma lokacin za a yi to qira'atul qur'ani bit tadabburi ka karanta qur'ani da tadabburi malam ba hanyar da ba nuna mana ba sai dai mu kidi in ka kalli wannan kaga usulubi ne yadda ya kawo shi ko wancan yin shiga qur'anin kai abun nan sheka abubakar mahmud duri da ainihin nasiru sa'adu amma ka dubi yadda shi kuma shinke da yake daukan kwana-kwana ya faro ya ajiye ya baje ya sake da ake tawa ya ajiye ya baje ya ɗauko misali ya ɗauko misali kawai ya ɗauki ƙur'ani kawai yana kallon shi sai ya ɗaibi wannan bayani ya zuwa shi anan ya ɗaibi wannan bayani ya ƙara shi anan ƙara shi wannan bayani sai kifa shi a kai samun lafiya ko wannan ka samu aya shi ta bayanin ayan kamar da ka ake tafsirai wannan bayanin kaza yana da bayanin wannan bayanin zan yi kusan eh, ɗaya bisa uku a can in na zo wani aya kaza tana da alaka da kaza zan ga kaza a wani ke sauran bayanin mu haɗu a tura kaza ba matsaloli da dama haka ke kallon gwa kuma karatu ne yin karatu ne janyo amma ba yin karatun da muke ba in an gama karatun nan karfe shi sai dai nan kai mu rana ita yau me ake yi a amalul qulubi kada ko ba za ba ka zama kamar ni akwai wani sati na je na gama nazarin nuniya na zo na aje eh, waya ba bari biyu ne malam ba shi ne ba a malu kulobi ne fito aji shi ne ga shi can ɗauki sakamakon ba ga hala bana ya ka to ka zama irin karatu ma kai ka tsaya kai na sosai ni in ban samu ba kai ka samu in ka famu na famu qira'atul qur'an ne bit tadabbur wa tafahum da neman fahimtar saƙon da ke ciki li ma'anihi wa ma urida bihi da abunda ake nufi da qur'ani qul huwallahu nan da aka saukar akwai abunda ake nufi da ita ake neman mu da shi ake nufin mu da qul huwallahu ahad haka suratul baqara akwai abun da ke neman mu da shi كتدبر الكتاب كمن تدبر الكتاب الذي يحفظه wa وان باوا يحدثه ya يحدثه مغانا ya tafahama يشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه ya fahimci manufan mai littafin ainihin manufan mai littafin to haka alkur'ani yau ba a yi haka akwai hadisin kudusi yana ce yanzu dan adam ba za kunya ba za ka tsoro na ba ko kara ba za ka yi ba in saukan ma da wasiƙa daga sama in maimaita in sake maimaitawa in yi bayani in yi menene in sauƙaƙa karatun amma sai ka ajiye littafin a gefe guda abokinka in ya kawo maka wasiƙa a yau ba za ka kwanta bacci ba sai ka san da ya cikin ta a dai za ka da kunya wasiƙar abokinka ko wasiƙar ɗan uwanka ita ta fi wasiƙa ta yana na cikin min hajjil musulmi hadisul qudsi ne to wannan karatun da ruhu ya muku na Qur'ani zai sa wa mutum son Allah zai janyo masa son Allah zai saukar masa da son Allah a sami na biyu daga guda goma a taƙarrubo ilallahi bin nawafil neman kusanta zuwa ga Allah da nafil an sallah ka yi kafi ka yi baya ka ɗauki wata ka kai ka gida yau ba ma nafila nafila mu ta yi kaɗan tun da an sallah mai da sallah sai magana sai labari irin su mutum zai zai gaishe ka mage mage ka ta haifi ya'ya biyar ake mage tana haifan ya'ya biyar me hukuncin ta ki kun yi wa sani haka Allah ya halice ta oh haka ne Allah ya halice ta to masha Allah Allah sa ga dalili sallah mai amfani da wannan tambaya fudulu mafi yawan tambayoyin mutane irin su ne sai a ɓata maka lokaci akan irin wannan ba mai zuwa maka da tambaya mai ma'ana wanda za ta girgiza ka ta girgiza shi التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض باين فلله نافلة تصلى أقوى نافلة تهجي أقوى نافلة تذكر أقوى نافلة تأذوي na filfilo wannan na filfilo su ke suna daga cikin abin da ke saukarwa da mutum kan Allah suna bayan su Allah na dinga nafila musamman ka dinga jizinsa nafila wajen asubaki lokacin da Allah ya daukaka yana tambaya man yas'alu ne fa ofiya man tsagafiro ne fa agafira lahu a lokacin da ce ni Allah ka bani son ka ka saukan min ta sonka ni abin da nake so Allah ka bani sonka malan ka dimanci haka ka gani fa innaha tuwassiluhu tana wannan nafila na sadar da mutum ila darajatul muhibbina ba'da al-mahabbati bayan ina soyayya sai ya kai martaban mahoya Allah gaba daya hmm? eh ne mahabubiyya eh mahabba ne nace mahabubiyya soyayya daga nan kuma sai kai shi bayan nan eh, eh, mahabubiyya bayan da ina mahabba ina martaba mahabba mahabubiyya na gaban mahabba awwalu ma da mahabba summa mahabubiyya na uku daga abin da ke janyo so دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر دوامت da ambaton Allah duk yanayin da ka samu kanka ciki don da za ka dawamar da son ambaton Allah to ko za ka sai ambaton Allah kana kwanta mafarki da gaji ka kana sallah kawai kana sallah kana sallah ka farka ka ganka a zaune ala kulli halin bil lisani da harshe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai kadai kana cikin jama'a kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim to idan ka tashi mutuwa da wannan zaka shiga da wayan nan zikirorin za ta kusa tun da kana yawan faɗinsa da baki wal kalbi haka da zuci tafakkurin ka wannan kaga tadabburi kenan ka dinga tadabburin ayoyin Allah kana tadabburin halittun Allah kana tadabburin karfin Allah kana tadabburin siffofin Allah kana tadabburin waliyan Allah kana tadabburin kaza tadabburi hada bil qalbi wal amali haka nan wajen ayyuka za ka fita masallaci sai ka ga da wasu kafa ake fita me ake faɗa ka tafi za ka shiga bayi sai ga wacce kafa ake shiga me ake faɗa in ka fito daga bayi da wacce kafa ake fitowa me ake faɗa in za ka shiga gidanka da wacce kafa ake shiga me ake faɗa in ka shiga ɗakin ka mai ika mata ka ce in ka tashi cin abinci Mai ka ika mata ka ce idan ka koshi daga abinci ne ika mata ka ce in ka wanke hannu kana son ka kwanta mai ita ma takasai? in ka tashi daga bacci mai ita ma takasai? idan aka samu canjin yanayi gari ya zo zai waye mai ita ma takasai? in rana za ta faɗi mai ita ma ta ka dinga cewa ga shi nan dai bila da hatta akwai zikirin shiga kasuwa akwai zikirin tafiya kasuwa akwai zikirin tafiya masallaci akwai zikirin tafiya aiki kaga za mu haɗa aiki da kasuwa duk inda kai kana ambaton Allah akwai azkaru an rubuta su wurare munasabobi daban-daban illa mu ne muka ne ko kuma ba a koya mana ba in ji wani amma dai yanzu mun ji za mu koya wa kanmu iya karfin mu wal hali da yanayi da mutum ya shiga ciki shine yanayi yanayin ruwa ne yanayin zafi ne yanayin duhu ka shiga yanayin haske ka shiga yanayin daji kungulmin daji ka shiga birni ka zo za ka shiga in za ka fita za da abin da ya kamata ka sai in ka shigo cikin gari ga abin da ya kamata ka sai azkaru ga sunan muta'addida wannan zai sa maka son Allah fa nasibuhu min al mahabba ka son sa da zai samu daga so ala qadari nasibihi daidai ka son sa min hadha dhikri na wannan to wannan da hanyoyi ko hanyoyi nan guda uku za su canza mutum a rabi'u na hudu daga cikin hanyoyi masu kawo son Allah isaru mahabbihi ala mahabbika inda galabatil hawa wata sannumi ila mahabbihi wa in sa'ubal murtaqa fifita abin da Allah yake so akan abin da kake so a ce kamar yaya za ka taso da safe kana so ka yi wacce kuma Allah na so ka yi zikiri me ya kamata ka yi sai ka zai kamar wacce halitta ka tana son bayan ka yi sallah a kubahi shekar na kala maka kaɗan kwanta ka zanta shi kuma Allah ya sai kada ka kwanta ka sai yana son kaskai yi lokacin ya sa ma wasu tsararru to ya kamata ka fifita abin da Allah yake so akan abin da kake so ka fifita abin da Allah yake so akan abin da ka saba za ka canza kankanin idan ne yadda kake so ka gyara gidanka so ka far gyara ɗakin Allah sama da yadda kake so ka gyara gidanka kala mahabbika inda galabatil hawa lokacin rinjayen hawa in ta taso wata sannumi mutum ya hau ƙololuwa ila mahabbihi abinda Allah ke so wa in sa'ubal murtaka ko da mahawan da wuya je ka aikata Allah zai taimake ka abu na biyar mai karfafa mai jinyo son Allah mutsala atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa mushahadatiha wa ma'rifatiha wa taqallubihi wa taqallubihi fi riyad hadhihi al-ma'rifa wa mabadiha فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب مطالعة القلب kallon zuciya ainihin ga sunayen zuwa ga Allah zuciyar ta kalli sunayen Allah ka kai za ka kawo mata zuciya ai zuciya ba ta yi yin ɗauko min su in ba ta ba kawo min sunayen Allah a na aka yi su to zuciya ta tsaya ta yi ittila'i sunayen Allah ma'anansu tarbiyyar da suke ɗora mutane a kai wasu fatihi da ainihin karanta zuciya ta kalli siffofin Allah Allah na sama Allah na magana Allah na da iko Allah na kaza Allah na murna Allah na yin kaza Allah na da kaza Allah na da kaza mutum wa'ina sifofi na Allah ya kawo su a zuciyarsa zuciya ta kalle su wa mushahadatiha da kallon su a zuci wa ma'arifatiha da ya musu cikakken fahimta wa taqallubihi fi riyadi hadhihi al-ma'rifa da ya jujjuyawa da zai dinga a cikin wannan sanin sanin sunayen na Allah ya dinga juya juya ya je ya dawo ya zagayo a cikin sunayen Allah da siffofinsa wa biya da ka'idojinsa a arafa Allah bi asma'ihi duk mutumin da ison Allah ta hanyar sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa afa'alihi ya san Allah akan aikace aikacen da yi ahabbahu lama mahalata malam dole ya koshi kafin inda za ka haɗa wannan karatu karatun mu na jiya da shekarun jiya cikin muktasar min hajjal kafidina in ka dubi wannan za gani ai halittu dinga kawowa daga wannan shigo wannan daga wannan shigo wannan tabbas yayin da aka yi karatun kowa sai da ya jaye shi in an bar shi zai dinga an sayo da misalai la mahalata duk wanda ya san Allah da sai sunayensa duk wanda ya san Allah da siffofinsa dole ne ma ya Allah zai samu son Allah la mahalata wani haza kanatil mu'attala ai wannan yasa yan bidi'a mu'attala mu'attala wal fir'auniyya da mabiya fir'auna sai kafin yanzu ɗariƙar fir'auna an rubuta ta fa ana koyar da tsarin mulki irin da fir'auna a jami'o'i ba akwai tsarin mulki fir'auniya tsarin mulki ne yadda fir'auna ya mallaki duniya to zawo da ka kai man kana son ka zama fir'auna zo kai ture ne a nuna maka yadda za ka yi to wannan tsari na fir'auniya ka san babu maganar Allah masu ce ana rabbukumul a'la masu cewa ba mahalicci ba halitta duk ɗaya suke ga wannan fir'auniya ne kaga daga inda suka cire sunayen Allah suka bar sifofin Allah suka ba wa kowa haka za ga Allah bai da kima auren su wal jahamiyya da jahamawa su wa'annan jahamawa kamar su ne mu'attala mu'attala rinkin su gaba ɗaya ne su ko jahamawa su ne kusan farko su ne kusan bakan daga su suka gaji shedan sosai sun hada jabariya sun hada kadariya sun haɗa menene komai ma sun tara sun ƙayyata sunayen Allah kaf a alƙur'ani sun goge siffofin Allah gaba ɗaya in siffata zo ta ya suke mata wannan jama'a guda nawa guda uku ne al-mu'attala wal fir'auniyya wal jahaniyya wa'annan sune qutta at-tariqi yan fashi a addini akwai yan fashe addini ka yi addinin ka gama su zo su rufa shi alal qulubi bainaha wa bainar wusuli ila al-mahbubi tsakanin zukata da ta kai ga masoyi wannan kenan na shiga daga guda goma can mana hanyoyi masu jinyo son Allah masu saukar da son Allah السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها دائية إلى محبته مشاهدة كلهم الهيران الله yana sa son Allah kila sun yi yawa karsa ne za to ka tuna iskan da kake sha a kyauta ana cewa da a ce za a sai da numfashi a kullum sai kai numfashi dubu ashirin da hudu kullum sai kai numfashi dubu ashirin da hudu shi ne aka yi wa numfashin kuma da oxygen ɗin da kake ja a ciki inda za a yi masa kuɗi a ce za a sai da shi naira hamsin hamsin a shekara kana shan iska kawai wajen miliyan ɗari hudu da doriya nawa kake ba Allah ga ta nan haddasa banza wanda ba a san ma ba shi ya halitta ta ya wadata saboda shi ar-rahman yanzu ka dubi nan da in Allah abun da Allah ya halitta mutum ya sha iskar da kanfa ya gagara ka dubi nawa sai kashewa Allah sarki a rage baturen gangare suke cewa da sun wani bai da lafiya a shekara sai da kusan abin buwa ya saya masa oxygen din da ya da kusan ladarar sai da kame kame yana nan kwa baya nan na biyu da ya daɗa bayani ke sai da abin ya kusa gagaran su to a kullum shekara za ka sha iska iska da kake shaƙa da numfashin ka ke ɗauke da shi wanda za ka rayu dubu ashirin da hudu shi ne a miliyan ɗari hudu za mu ce da ɗoriya to mai gabi da aga yi eh numfashi kusa kusa kenan na abin da aka samu su kuma maguwa ɗayan mata mutu da sun mutu sau dubu takwas a yan yanzu inda sun shekara ai duk nan sai abin ya buwa yau ke to haka to wannan wai in an ce dirbihi sai kaga mutum ya suna shi to me yi da yi to wannan sai mu ce maka me yi bai yi ba in ka ce me Allah ya yi mana ya ce maka me yi bai yi ba in ka samu abun da bai yi ba za mu nuna maka ya yi shi kai me yi bai yi ba in ka ce me to kai ne kai wanda laifi kai to wanda laifi ne ba kai ba suka nuna mana laifin da ba kai ba za ka iya mana baka taba karya ba su karya sai da ka ne ta ka faɗi abin da ba haka yake ba baka taba cin amana ba wa san adadin amana da kake to saboda kana in ka dubi birrullahi din nan to yanzu wannan fa a numfashi da ake magana ba a zo maganan kan ido ba an maka irin wani ido har da kala a ciki za ka bambance wannan farin kaya sa wancan baki ne wannan kore-kore wancan roɗe-roɗe a cikin ido in ya lalace ba a sayar da shi ba a yin su a ajiye a dinga saye ko na jabu babu sai dai na kwalliya to a bar magana ido a dawo kan kunne mu ba za mu iya yin dalla dalla ba ko ni ba zan iya yin dalla dalla ba saboda ba sana'a ne ba hmm, an dawo jan kunne eh eh, eh. hoton kwakwalwa wani likitan ke ba mu da hoton kwakwalwa dubu talatin da biyar to ba magani ba tukuna a je a yi a ɗauko abun a fito da ƙwaƙwalwan a ganda iyatakun da ke ciki ga menene tana daidai ko ba ta daidai ko yaya dai ruwan yana daidai ko ba ya gyauye daga da wani ruwan batu eh? to wannan dubu talatin to wala nawa ne mutum zai ai mutum bai iya wanka kanka to wanka kalli wannan dole sa maka son yayi maka wannan kyauta yadda mutum zai cire dubu ɗari ne ga mace ga wannan dalaka hawa motar. sai ka rama ka gode masa ba za ka manta shi ba ina tsaya na rubuta yi. ɗan an kwatanta abin da aka yi maka ido miliyoyi ne to ba a zo kan kwanyan abin da ke cikin kan ba kunnen kan kanfa ainihin in suka fara maka bayani ne eh, ya kai ku je ku riƙe bayanin ku ni ku kyale ni in akwai abin da za ku kunne na ku faɗa ne in babu ku kyale ni huta in shawara za ku bani ku bani ni ba zan iya riƙon wani abun ba kudin da zaka je kaza kaza kaza kaza har ana da injin a zo a makala shi ko Allah ya maka kyauta za a samu mutumin da ya shekara saba'in idon kunnen saba'in taɓa kowai ba saba'in to ko shekara kai shekara ba a duba abubuwa ko mota in kana da mota sabuwar mota zai yi wahala a yi wata baka duba wani abubuwa akalla sai ka kara mai ko wanda ma yi gaza ne Da injin muna neman gundure mu a kullum sai ya sha mu san na injin da yake mu muke kula da shi amma na mu ba man da muke sha yadda ake tasiri shi da yadda ake kaza in ka zo kan kwakwalwa ka dawo kan kunne ka dawo kan harshe ka dawo kan gaba uwa kai abun da ke jikin ka mawa'i wa ma utitu min al-ilmi illa qalila malamai to da ko Allah shi ne bawan Allah ya ga ya ma za a yi mutum bai san Allah ba zai so Allah ba sai dai in bai san shi ba wallahi duk wanda ya san Allah zai so Allah zai so Allah shahadati birrihi wa ihsanihi da kyautatawarsa da kyautayinsa wa ala'ihi da ni'imominsa haka yake girma tun fa lura tun a ce ma mutum na tsigo mari nawa uwar ka biya nawa uban ka biya ba kuɗin sayan wannan wa ana'i wani amihi albatina da ni'imomi na koye wanda ba a san su ba wa in ta'udu ni'matallahi la wa zahira da na bayyane fa innaha da'iya kowace ni'ima tana kira ila mahabbati mutum so Allah tun da jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilayha Eh? to kuwa ka dubi duk abun da ake da shi fa min Allah to wannan hanya ta shida za ta sawa mutum son Allah za ta sa kowa da mutum son Allah asabi'u na bakwai wa huwa min a'jabiha na daga cikin mafifitan su gaba daya abu mamaki a ajabiha suka fi ban mamaki inkisarul kalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah karyowan zuciyan gaba ɗaya shi gaban Allah zuciya mutum ya ta karyo ya saki komai mai bar komai kai kuma ga Allah walaysa fi ta'biri an hadha ma'ana ghayru al wal ibarati ba wani ta'biri da za a ce akan wannan sai dai sunayen Allah eh ba wani su الثامن na takwas daga cikin waɗannan hanyoyi alkhalwatu bihi waqatun nuzulil ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi والوقوف بالقلب والتعدب بعدد العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة وانا عنا كده بس yadda ake samar da son Allah mutum ya kaɗaitu da Allah wato kullum ka yadda ya faɗi mana baya hulɗa da mutane na kawo illa a hulɗa kaɗaituwa da Allah mutum ya zama daga shi sai Allah lalura kila da mata a kusa da ‘ya'ya a kusa sun da wani Allah ya kaddaro zama tare amma kin a duniya ka zauna kai kaɗai, ba ka jin motsin komai balla sai maka wajen asubahin nan kana kai kaɗai ka miƙe kana ainihin eh, karanta littafin Allah kana ta dabbari lokacin uwalwa ta fi buɗewa sai da lokacin da gere ne waƙatan nuzulil ilahi lokacin saukan ubangiji in ma rabin dare wa in ma ɗaya bisa ukun dare wancan na ƙarshen limunajatihi don ganawa da Allah lokacin Allah na magana ina mai neman kaza in ba shi ina mai kaza in ba shi ba mu bukata ne sai mutum mutum je kana kana neman bukatan ka wurin mutum ne mutum zai ma idza shakauta ila ibni adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarham wa tilawati kalamihi da karanta maganansa a lokacin wal wuquf bil qalbi ainihin wata addubi mutum ya tsaya da zuciyarsa ma'ana bi huduril kalbi wata addubi da ladabi gaban Allah za ka tsaya gaban Allah ya kamata kana da me ya kamata ya waje ba kai ladabi baka gaba idan kana gaban sarki irin ladabin da kake ko kana magana ga ainihin shugaba irin wannan na zamani ka ga mutum ya bushe amma gaban Allah yadda ka ka tsaya yadda kake so ka tsaya daidai ka zauna yadda kake so dole ka fuskanci alƙalla ya je rosu a cikin ainihin abun nan abdu bi adabil ubudiyya da ladabi na da'a bai na yadai thumma khatama zalika bil istighfari wat tauba daga nan idan mutum ya tsaya a dare lokacin sahur na yi sai ka zauna ka fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lokaci ya tafi mun tafi mun cinye lokacin mu malam mu mai komai ba amma ku yara Allah ko tsaya ku rike da kyau ku tsaya ku yi wa'annan dubiya ibadodi Allah zai ba ku nasara ta da lahira mu ba wai ba za mu yi ba muna nan tare da ku muna hankalin ne muna gaba mun kuma tsayiya idan ma baka mutu ba abubuwan horagu a cikinka to ku kuma gashi Allah ya baku irin wanda Kama yadda dottawa kan gaya muku musamman ga ne abin da yake eh, wannan na cewa aliyu na ce ku kun samu irin wannan To mu ba mu samu ba to haka nan bawan Allah nan mutumin ku malam Muhammadu Sani sai da je ita cewa diwamin kakuri ce wallahi mu ba mu samu gafar da kuka samu ba mu da muka je ana magana karatu ba irin nan ba haka ake mana ba a nan za ka karanta abin da za ka karanta a shekara biyu abin da za ka yi a shekara goma ta kome zai zo malami ne dattijo ne ba wai ina nema abu amma sha'awan abun haka zai zo in ka kawa kawai za ka karanta ya kawa idin ya buɗe har da wata safa kawai ya duba a littafinsa babu ya yi shiru washe gari sai ga shi da kawa'idinsa ko me za ka yi da a gaya masa littafi da ya ce yaro wani littafi ne wancan ke littafi kaza ne kafan shi aina ake sai da shi akwai anan in akwai ke sai wani in babu aina ake samu sai bakon samu masa ku ga shi kuna da dama amma ya ce zagwai zagwai ka tafi kaza zagwai zagwai ka tafi kaza ka rasa lokacin da za ka yi wanke waye lokacin karatu yana gudun cewa ka sabe a lokacin karatu ai hatta akan haƙura da neman abinci a zau har a ɗaura dutse fiyayyen halitta da ɗaura dutse ka ne ba za ka ɗaura dutse ba ballan sana ma mu ba mu kai wa ɗaura dutsen ba Allah muna samu ɗan abin da za mu ci wanki ko ba za ka wanki ba sai ranar da aka yanke ranar wanki alhamis ne aka yanke maka je kai wanki kada ka ce akwai zuwa gona gaskiya zuwa gona ba dole ne ba in ka gaba za ka je ba ka bari in ka ga za ka furmuta za ka yi wankin ka sannan ka je gona wannan kana iya zuwa amma ba a ce ma lallai sai ka je gona ba a'a yake da Allah za ka je ka koyo na abu in akwai mai ce ma ka je gona dole to ni dai ban ce ba babu dole eh ba mu wajabta shi dole ba a ka tabbatar da zai kayi wankin karan nan ta inda ba za ka tafi tsakanin magariba da ita ka taimaki ba a tafi'u ta tara mujalasatul muhibbina sadiqina haka zama da masoya Allah na gaske wannan na sawa mutum son Allah والتقاط ko a أطايب ثمرات كلامهم da tsintsinta kyawawan kalmomin su. na fasahansu kama yantaqi ba samari kaman yadda mutum ke zaɓen ƴaƴan itatuwa Ɗan itin ya nuna kaje ko ko me kuke cewa abinci nan naku lukuki ko me ɗan kuka gaje wajen ibar lukuki na zaɓe kuki ngo wanda ijajajaja ne ko yi menene ya tsoka tsoka hmm? mai kibar mai kibar ta ina ma da kanya zan je in kawo muku kanya daga kano in zo in daddafa zan je in dafa a buloti na in shuka muku kanya zai da kun je ku dinga san kanya nan ba kanya eh? a daji muke fanta can gona in an je ta inda sun je gona su samu su sha su ɗaya a kai wannan wanda ake sai yaushe ne za ka yi wannan gona inda za ka je ka ɗiba da kanka ga ta nan a sama a to na ji za mu kawo da kanan wani mu shuka ina mai anguwa ba ya rango shi ya na fita waje tare ni ka tare ni a tsaye bu Da daɗa ɗan ƴaƴan itatuwa wala ta takallamu illa idza tarajjata maslahatar kalami ba za ka furta baki ka yi magana ba sai ka tabbatar da alherin wannan magana wa alimta ka fahimci anna fihi mazidan li zai datsa maka matsayinka wa manfa'atan li ghayrika al-ashiru al-akhir na ƙarshe muba'adata kulli sababin يقول بين القلب وبين الله عز وجل nesatan duk wani aiki duk wani sababi da zai shiga tsakanin mutum da Allah famin hadhihi al al-ashara daga waɗannan hanyoyi guda goma wasalal muhibbuna sannan duk wanda kaga a ibada ya kai martabar da ya kai ta waɗannan hanyoyin ne guda goma wasalal muhibbuna ila manazilil mahabbati wa dakhalu ala al habibi nan suka samu daman shiga wurin soyayye wa malaki dalika kullihi amrani in ka dunkule gaba ɗaya goman nan abu biyu ne Allah sarki malam dukkan in ka dunkule su guda biyu ne sai da da wuya su gano istidadur ruhi bi kana da rai horar da rai da wannan lamarin ba shi ne aka ce kada aflaha man zakkaha ba wa kada khama man khaba man dassaha tana da wannan rai horar da ita tarbiyyantar da ita sarrafa ta ta tashi daga amara ta koma allawama fitar da ita daga lawama a tsallakar da ita mutuma inna ita ce za ta je aljanna ya ayyatu hannar salmatu ma'inna irji'i ila rabbik radiyatan maradiyya saboda kana wannan horar da wannan rin sai sadaqallahu alazim ai kaga wannan abun sai da Allah ya rantsa goma ko goma sha wasu wa sai da jera rantsuwa goma sha wa kada man wuyan tun da wa'annan goma suna in ka tattara su gaba da abin da zai baka kenan in ka samu wannan din duk za ta baka su ruwan sanyi wan fitahu ainihin a basira ce da buɗewar asalin basira idon basira idon basira mutum ya buɗe na hangen nesa wa billahi tawfiq wannan yana nan a madarijar saliki kuma haka za mu tsaya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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين